a yau ne kungiyar kwadago ta ghana take zaman tattaunawa tsakanin shugabanninta akan mataki na gaba da kungiyar za ta dauka idan gwamnati ta nace ta sanya hannu akan yarjejeniyar kulla kawancin kasuwanci da kungiyar tarayyar turai ba tare da shawarar su ba tuni dai kungiyar kwadago da haɗin gwiwar wasu kungiyoyin jama'a kamar kungiyar krista ta ghana kungiyar kasuwanci ta ghana da sauransu sun gabatar da su ga shugaban kasa john rahman muhammad da ya la'akari da irin mummunan tasiri da wannan yarjejeniya za ta iya yi a kan 'yan ghana majalisar dokoki ta turai ta ba kasashen yammacin afirka wa'adi har zuwa farkon watan oktoba shekarar dubu biyu da goma sha hudu, da sanya hannu su tabbatar da wannan yarjejeniyar da yake zantawa da 'yan jarida bayan ya fito zauren taro da 'yan kwadagon ke tattaunawa shugaban tarayyar masana'antu masu zaman kansu na ghana na na osai bonsu cewa ya yi we are not against signing the epa mm. What we are concerned is that let's get a consensus position of Ghana as a sovereign nation, and then we can escalate that to the ECOWAS. Ya ce ba muna sukar wannan yarjejeniya ba ne, amma mu ita ce ya kamata mu dace akan abu ɗaya a matsayin mu na ƙasa mai cin gashin kanta, sa'annan mu san shawara da za mu bayar a ƙungiyar ECOWAS, sa'annan a shiga baki ɗayan tattaunawar. Nana Osaide ya ce mutane su 'yan kasuwa ba su da cikakken masaniya akan wannan yarjejeniya, kuma haka zai iya yin mummunan tasiri akan 'yan kasuwan, don haka ne ya gargaɗi hukuma yana It it be prudent to engage us in a discussion so our members can be well informed what is the impact on private sector mm. ya is benefit for private ya cancanta a ƙara 'yan kasuwa cikin wannan tattaunawa saboda su san cikakken labarin wannan yarjejeniyar kuma su san menene tasiri da amfani da wannan yarjejeniya zai yi akan masana'antu masu zaman kansu da yake bayyana a matsayin gwamnati a kan wannan batu ministan cinikayya da manyan masana'antu haruna idrisu ya ce dole ne ghana ta ba da kai bore ya hau after 1 october 2014 if ghana does not sign and ratify an economic partnership agreement agreement, we risk losing access to the EU market on the basis of the market access. Ya ce bayan ran ɗaya ga watan Oktoban shekarar 2014 idan gana bata ta rattaba hannu ko bata amince da wannan yarjejeniyar kawancin kasuwanci ba, gana za ta fuskanci kasadar rashin samun shiga kasuwar Turai dangane da yarjejeniya da ke tattare da shiga kasuwar na Turai wanda ya maye madadin yarjejeniyar kasuwanci na Kotono wanda aka yi shekarar 2008 tsakanin kasashen yammacin Afirka da Turai. Sai dai ministan ya ce akwai yunkuri da gwamnati take yi ta ta rage dogaro a kan kasuwar turai. We will diversify the direction of our exports. So for the first time in many years, we are opening trade offices in China, Turkey, Japan and South Africa. Ya ce za mu karkata da kayan da muke aikawa zuwa wurare wanda shine karo na farko tun shekaru da dama da kasar za ta buɗe ofishin kasuwanci a kasar China, Turkiya, Japan da kuma Afirka ta kudu don bunƙasa kasuwanci da saka jari da hudan gane da kasashen kuma mu samu sababbin kafofin kasuwanci. Ƙungiyar kwadagon dai tana ci gaba da tattaunawar nata har ta fito da matsaya akan shawarar da za ta ɗauka nan gaba. Baba ya ko makiri sashen Hausa na murya Amerika a kara Ghana.